ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha ɗaya ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida lissafin nasara emission yau muna goma sha ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda yan uwa da dama su gani yau mun samu ziyartar mai girma gwamnan jihar nasarawa injiniya abdullahi esure mai girma gwamna tun minti wajen ashirin da suka wuce yana cikin masallaci aka ce sai karfe biyar ke fara karatu ya ce karfe biyar da same shi a nan muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi tare da tawaga da tarar goshi an hajji mai girma ko na babban kujera ya ce a majalisun ƙur'ani ba wani haihuwa kan kujera ba ne ba mulki ake nan ba a ƙasa zai zauna ya tsari a kur'ani mai girma shi ya sako ko shi a zaune a ƙasa tare da sauran talakawa to yadda ya girma ƙur'ani allah ya girma shi fiye da haka bayan allah suna ci gaba da kawo gudunmuwa kuma malayu ko ci gaba da taimakon marayu Allah zai wa rayuwar ku albarka ko ci gaba da taimakon marayu yayin da rauni zai same ku Allah zai taimake ku ku tausiya wa marayu Allah ya tausiya wa Najeriya mu ci gaba da taimakon marayu abubuwan da suke damu mu shi kuma Allah zai shigo ciki Allah mun gode maka mustasadin ibrahim ismaila da fatima haruna da fatima muhammad da sani kabir ya kasai da abdullahi muhammad hassan wayan fannin mutane guda biyar kowa ya aiko marayu gudun kudi naira dubu ɗari jumla naira dubu ɗari biyar allah ka musu albarka allah ka wajen su albarka Allah ka sa aljanna da zauki ta zama kuma su ran tashi da kiyama ya Allah ka tsare su daga mugunci da mugun gari da baka kaddara mata da ke cikin ba su da miji Allah ka ba su miji na gari idan kuma suna da miji Allah ka masa albarka Allah ka tsare masa kayan su ya mai zuwa gidan boko Allah karka da shiga gidansu idan mijin sai gamata mata da ke zuwa gidan boka Allah ya sa ya ganta baki gidan ki wani bayan masoya Musa Bita Song Hajiya Suwaiba da Maryam Isa da Ibrahim Muhammad Rabiu da wakili Adamu sun aiko marayu gudun murkuri dubu hamsin hamsin jumla naira dubu ɗari biyu Allah ka musu albarka Allah ka wajen ke su albarka idan iyayen suna rayu Allah ka wajen iyayen albarka in sun gama karin da su da rahama kamo da su duka da ka azurka mu da sharrun alkawtara tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ranar tashin kiyama wasu mutane sun wani suna aiko marayu kudin naira dubu da shirin shirin naira dubu tamanin Allah ka san Allah ka sa da ta zo ta zama gurbin da ta shi ma. sai hajiya so ba a mun ambace ta sai wasu mutane su hudu sun haifo marayu gudun gudu ne da dubu sha biyan biyar jumla naira dubu ji Allah ka saka musu tsar kai Allah ka sa da ta zo ta zama goma gare yi. wasu mutane su ashirin da wasu sun haifo marayu naira dubu goma goma jumla naira dubu ɗari biyu da arba'in ya Allah wadanda mutane gaba da yanka fashin su zuwa su aljanna da jirgin ran da shi kiyama Allah ka tsare su da talauci Allah ka bude musu kofofin arzikin ta mutanen masallacin sun aiko naira dubu ashirin da biyu da ɗari ɗaya Allah ka saka musu da alkai ne musu albarka wasu bayan Allah da masu naira biyar zuwa naira dubu ɗaya zuwa naira dubu biyar sun aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari biyu da tamanin Allah fa akbar bayan Allah ya da masu tarofi suna da naira dubu ɗari biyu da tamanin suka tallafa wa rayu ya Allah waɗannan bayi na ka Allah ka sa su da dole su zama kuma ga Isra'ila ta cikin kiyama dan da ake rana a cikin kiyama Allah ka sa su ga shi yi a rashi da mu da su duka Allah ka azurta mu da makwabtaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam sallam da aljanna da dole ta cikin kiyama a takbir a takbir Allah التكبير wani bawan Allah wani bawan Allah ya yi kuma rayu gudun gwargudi yana da yin goma sha wani da har yanzu da shi wannan bawan Allah ya aikowa kwamitin masallaci da ke ɗaukar tafsiri karkashin alhaji malik digi ya yi kamar da gudunmuwar kudi na miliyan biyar allah ka masa albarka allah kowa da ke wani bawa allah ta san shi bukatunsa na alkhairi allah ka biya masa abin da yake yi tsoro allah ka tsare shi ka kare shi kar ka bari ka bakin ciki cikin arzikinsa ko cikin zuri'a da ka bashi sannan ake rana bayan tsananin kan mutane da babban sa Allah yana Allah ka sa yana cikin masu shiga zuwa Allah tare da mu gaba dai mu Allah ka sa da yi makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a jannar da zauji da ranar tashin alkiyama gudunmuwa da aka ba ma rayuwa a yau naira miliyan goma sha shida da naira ɗari hudu da talatin da biyu da ɗari da hamsin na sha gaya muku kuɗin da ake ba ma rayuwa kuɗi ne na marayu ba mai cin kwandana ta maraya duk wanda ya ci kudin maraya ya ci wuta barbara duk wanda ya ci kudin maraya ya ci ba bala'i da musifa a duniya kamar ka ce gaban Allah a lahira wanda la ta maraya ta taɓa shiga cikin ta ba bala'i kamar wannan duk wanda zai na aman wuta a ranar na kiyama yana amai na wuta karfa tambayi kowa ɗan kwamitin marayu ne shi ya kudin marayu da ko mutum yana amma musa gudun malawi ce yan kwamiti muna muku addu'a Allah ya kara muku albarka yadda kuka tsare wannan amana ta malawi Allah ya tsare muku mutunci kuma yana fada da ne da Allah rama idan kwamiti kuka saya mana biyawa wata da kudin malaya sai mun yi shari'a da ku a gaban Allah dan Allah ya saba bayani ba akawun na marayu five five. 3753 zan maimaita 300-455-3753 banki jadis bank ana ya kara albarka yanzu a zuka mai da na gaya muku kwamishin marayu yara da ke makaranta da ya saka yara 300 da nawa yara 320 duk shekara sai mun sa yara 100 Allah ya yarda kuma in Allah ya yarda ba za mu dina ba sai da muka bar duniya ɗari jin da duk shekara sai wani saka wasu na kammala wasu na ne wasu na shigowa duk shekara sai mun aurar da 'yan mata marayu guda da aka aurar mana guda talatin da ɗaya guda ashirin marayu ne kamar yadda aka saba guda goma sha ɗaya marayu ne amma kowace marayu ne ya fi da ta haddace alƙur'ani mai girma duk malaria da ta tafi alkurani ne suke aka samu adarabomi suka zo suka mata jarabawa aka zumbure nan aka shaɗo can aka shiga wancan surar aka zunguro wancan surar aka ƙuduro nan aka ji ta garau ko ina aka taɓa lahiya lahiya to in ba ta da masu auren da ita ƙungiyar da za ta za ta aure da ita wannan shi ne alkawarin da shugaba ya kuma Allah ya da muna kan wannan magana ba za mu so da akan ba za a mata kayan aure irin waɗannan marayun mun zo nan masallaci tare da mu aure da guda goma sha ɗaya banda waɗancan marayun guda ashirin waɗanda ayyuka na kai ne su za mu yi ta yi Allah ya sauke mu mai ta kama kafa da su za mu zafara farashin kaya na sauka mai ta kama kafa da kyawawan ayyuka za mu ga Allah ya fara kawo kyautatuwar zaro mai ta kama kafa da kyawawan ayyuka abinci da yake nema ya gagarin talaka za ku ga yana saukowa Allah ya fara karɓar addu'a ko bai fara karɓa ba Allah ya fara karɓar addu'a Allah ka ci gaba da karɓar addu'o'i kada nan na tsara cikin suratul tauba ai na muna kwana إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها da قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Wasu addinin musulunci yana da ban sha'awa da gaske. Kowace matsala ce yanzu mata da solution. Allah a ya halarci ɗan Adam ya san ba abin da ke kawo rigima cikin jama'a kamar kuɗi kuɗi su suka fi kowa kawo rigima a yana a cikin jama'a ɗan ka ana rigima a kwamitin masallaci ka bincika da kyau za ka ji magana mai kuɗi a ciki ɗan ka ji ana rikici a gidan gwamnati ka bincika da kyau akwai mai kuɗi ɗan ka ji ana rigima a majalisa ka bincika da kyau kudi in ka ji sanadoci ana ba a mata iska ka bincika da kyau akwai maganar kudi a ciki in ka ji majalisar sarakuna ana warware rawani <laughs> bincika da kyau akwai mai akwai kudi to wannan ya sa jikin da kudi yake a addinin musulunci Allah ke raba da kai har ka raba kudi Allah bai bata hannun jama'a ba idan Allah ya raba da kan jini rikici ya kare su mai karewa idan mutuwa kai ka ba yaya dukiyar da kamar ta gado Allah bai ce kowa ya saba ki ba balle yara su sarki Allah bai ce wata mata ta sa baki ba balle idan auren ku riga ne family ne a samu rikici tsakanin wannan matar da wancan Allah da kansa ya raba yace yunjin ko wallahi fi auladikum Allah fi auladikum ya aha أنفقوا خصلتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما الصدق مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد إن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد إن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلامة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية tashi da samari na gado za a ɗauko maka da jarrar sai a zo maka da manyan ya sai kai guda goma sha wani abu amma ana allah madaukin sarki a aya biyu ya yi samarani da za a raba gado gaba da yake kana samu rikici kana samu ne rikici idan rima ce aka je aka yanke aka samu Allah bai yadda ku sa baki wa balle a shirki ma tsakanin sojoji yanzu magana kuri ta zo Allah shi raba da kansa ce wa alamu anna ma ghanimtum wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasuli wa lidhil qurba فأما لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير idan fadi aka samu ba aka samu ba shi ma sai Allah ce ma fa Allah ba da rasu ma fa Allah ba da rasul wa ma afa Allah ala rasulihi minhum fama awjabtum alayhi min qaylin wala rikab yawa الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب الله أكبر Allahu akbar duk inda kudi yake a musulunci Allah bai dole ya bai dan duniya ta zauna lafiya to yanzu an zo magana zaka. magana zaka. idan Qur'ani bai faɗi za a raba mulki za a samu to wannan sai sa Allah ya raba zakar da kai kai da kake da kudin da zaka cire zakar ba kai ka faɗi za a raba ba Allah da ya baka kudin ya umarce ka kafin da zakar shi ya faɗi a za raba zakar ah. shi da ana rama ya karanta mana aya inna masadaqatu ah. lil fuqara Allah ya ce idan za a ba da zakka ga kaso kaso na mutanen da za a baiwa waɗanda za a fara baiwa su ne lil fuqara fakirai wal masakin da zikirai Allah ya ba ka dukiya dukiya ta cika sharadi kai da dukiyar musulmi ne ko yaro ne karami kai dukiyar ka za a cire masa zakka matukar kai mene ne musulmi ne to za a cire dukiyar zakka amma kafin a cire sai ta cika sharuɗa shari na farko idan zakar ka kuɗi ce sai ya zama da kuɗin sun kai misali kudin sun kai me misali amma su kai misali ba za ka cire ba bayan sun kai misali sai misali ya shekara a hannun ka ba ka kashe shi ba to a nan ne a ƙarshen shekara za a yi ne za a cire zaka ba wai zaka kudin suka kai misali a ranar da za a cire kudin zaka ba a bayan sun kai misali to shi misalin zai yi shekara a kasa ba ka kashe shi ba za a cikin mata zai daga in kuma ka shekara da kewayo ka yi sabuwar amarya ka yi sabuwar mota ka ɗinka riga ka an sha farfesu shi ke da har da ya ba mu zaka abin an gane wannan to Allah madaukakin sarki ce haka sai ba da zakar nan waɗanda za a baiwa na farko al-fuqara na biyu al-masakin su wane ne fuqara su wane ne masakin asali a kalmar larabci idan aka ce fakiri abinda ake bukata shine abinda yake bada ma'ana shine mabukaci idan guda ɗaya ne fakiri yin suna da yawa fukara singular fakiri plural fukara ke sa Allah bai sarki ce ya ayyuhan nasu antumul fukara ya ayyuhan nasu antumul fukara ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid Allah ya ku mutane antumul fukara ila da ku ne mabukatar zuwa ga Allah da Allah zai kira mu mabukata zuwa gare shi zai kira mu da ne fukara ke da wajen bukata ga Allah duk mutanen duniya kowa fage ne kowa ne fage ne mabukaci ne zuwa ga Allah wani zai hada mai girma gwamna ne eh, hada shi shi ma na shi ya yi wa nasu an ci mulmugara wani zai hada mai girma dan gwaje eh, hada shi shi ma bauta shi da a wajen wa Allah a nan aka ce fakiri ya shigo ko bai shigo ba ya shigo hada na rama Ahmad Suleiman ya hada shi an gane ne ma na kalmar fakiri a ƙa'idar ta an ce mai fakiri ana nufin mabukaci wannan shi ne latirar mini na kalmar fakiri shi kuma mai ciki an ce mai ciki ne ana nufin abin wuce wannan ya kalle shi zaka yi zaka tausaya masa sai ake kira shi miskini to amma a istilahi na shari'a an samu sabani tsakanin malamai da fakiri da biskini wane ne mai dama dama wane ne sarari bugada. wasu malamai suka ce fakiri shine wanda bai da abincin shekara daya bai da abincin da zai shekara da duk wanda bai da abinci da zai shekara dai ne ina da fahimta yan Najeriya fakiri sun fi yawa sai da yanzu ta kare shugaban kasa a Najeriya kace duk wanda bai da abinci shekara dai kai jefa maka kuri'a za ka ci zaɓe ai wallahi ranar rana ma sai ka riga ta faduwa kafin rana ta faɗi ke kafa ne saboda sun fi yawa to duk wanda bai da abincin shekara daya fakiri ne ya halatta a bashi zakka waye miskini da suka ce miskini in suna da yawa a ce masaki in guda da a ce miskini shi ne dan hannu baka hannu ƙwarya shi wata kila ma kullum sai ya nemo abin da zai kullum sai ya nemo abin da zai wannan shi ne ne miskini kenan da wannan ikilahin nasu miskini ya fi miskini talauci miskini ya ji fakiri ne talauci fakiri ya ji miskini ne dama dama mai da hujjar su suka ce duk inda ake magana a taimaka wa talaka talaka mana shi a taimake shi da abinci ko a baki abin da zai ci miskini Allah yake ambata ba fakiri Allah yake ambata ba wannan yanzu miskini ya ji fakiri bukata kenan kuma haka ne da kuna karanta alqur'ani da girma ko ara'aytul ladzi yukazzibu bid-din ara'aytal ladzi yukazzibu bid-din aha fadhalika alladhi yad'u al-yatim ne ladzi sanaka ba على طعام المسكين يأتي ولا يحب على طعام المسكين zai kuma ɗaikarwa a kan abincin da suke yi. Kuma za a kuma sai ake magana kan mai sai aka ambaci miskini ba wala ya zuku ala ta'amun fakir girma wala ya hudu ala ta'amun miskini sai ya ce miskini shi ne wanda ya bukata ke Qur'ani ya kalla kan la balla tumri النبيين وآتى المال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. يا أخي أنا بقول لك ما بقول لك وأعلموا أن ما قد يسوي شيء. واعلموا لله قربا وللرسول ولذي القربى ولذي القربى واليتامى والمساكين والمسكين يا جماعة تقولوا جوا مسكين يا تقولوا جوا يا تقولوا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار والمساكين المسكين تبقى والدعاء أنت والفقراء باب تويبين مولا دعاما على مبهي ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا قلت قلت قلت مسكينا مسكينا يدخل الدعاء وأما من أوتي كتابه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت قاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا menene da shi innahu kana la yu'minu billahi al-'azim bai wannan la ya'ufu ala ta'amil miskin kullu kullu kullu lamma miskin ya zo gobe zuwa ba da kawo wani aya ɗaya da kanka sai ka kawo ta ka ba da sabon a zan kawo maka a Allah أما السفينة فكانت لمسعينة أن أعيبها ai cewa maka yadda ake cewa sai ka kawo bisu da yi ayar da ya ta yi magana da bikin jini da abinci a ah, ya taɓa yi da ɗan masaki da tafi ka kawai da sai ya kawo da aya ko kuma ya ba ni kabir yanzu ka ba ta ya hada mun da kabir gudunwa bari ga yan wana alamomi da in kuma haɗa kai da to mu je mata daga mutum daga Allahu akbar ما سلككم في سفر قالوا لم نكن من المصلين ولم نقوم بالدين ana rama su shi shi da ana rama zai aya ta gaga da zuwa to wannan ba ana rama ne kadai ya faɗi a rafa ga bayan bayan ana rama zai wajen guda goma da a rafa amma ana zuwa zai kawo aya wato ko ga duk da magana a taimaka wa talaka da abinci wa ake ambata fakiri ko miskini daga jinta wannan shi ne hujjar su miskini ya fi talauci da ba shi fi talauci ba da ba shi za a fata ba sai a bashi fakiri wannan malama aka ce kun sake suka jami'a da sake ba muna na akan bakan mu fakiri shi fi talauci aka ce mai hujja ku su kake da Allah ya zo magana a bada zakka da wa ya fara inna masadaqatu inna masadaqatu lil fuqara والمساجين والعاملين عليها ويا إسعاد رمع لأن هذا شو أبال الزكاة ده مسكين يفارة كورة da ya fara da miskini shi ya fi talauci shi ya fi da Allah ba tsallake shi ya faci fakiri ba tsallake shi ya ba ya da aka fara da kamar a faci a wajen zakka lalle ta gini shi yau gada suka ce dalilin mu na farko ke suka ce dalilin mu na biyu mai girma ya ce amma safina fi makana ce masakina amma safina ya da wa kana wa ملك يأخذهم kuma kuma ta ba su ruwa ko za su kogi suka samu wasu masu jirgin ruwa suka nemi alfarma don basu da kuɗi a rage musu hanya masu jirgin ruwa suka kazo suka gane shi ya ce bismillah yanzu sun shiga jirgin ruwa an tsallake da su ana tsallakawa ka zuru sai dan gome gatari sai ya kuda kasa jirgin ruwa ko wata abin ya tada na annabi Musa ya nuna masa abin da ya ba daidai bane amma in wata da jan karshen kissa kazo ya ce bari in maka bayanin me yasa na aikata abubuwan da na aikata ba da mutu da duba a wannan tafiya magana kashe yaro da dai da magana katanga da za ta fadi da daga katangar alhali mutanen garin ba su da mutunci da magana jirgin ruwa da huda sai ce amma Ta ga wannan jirgin ruwan da wurare a kanan ji masakina ta wasu miskinai ne ya amalo da bil bahari ana masa transport da ita a cikin teku miskini da jirgin ruwa ana masa transport a cikin teku ya ana wannan fakiri ne da shi da fakiri wannan wani dama dama wanda ya nuna fi fakiri dama dama suka ce tun da ya manja har ga miskinai sai haɗin gwiwa Sai yi fatinan shi sun zai jirgin ruwa ana musu transport da shi a cikin teku to wannan ya nuna miskini ko da yana da bukata bukatar sama da kai ta fakiri ba dan ba inda Allah ya ce fakire sun hada kuri sosai jirgin ruwa amma ga miskine sun hada kuri sosai ne sun jirgin jirgin ruwa ga wannan suka ce abin da ya sa Qur'ani yake ta da inda aka zai farawa da miskini tare a mace fakiri suka ce saboda miskini shi ya iya mare da cewa ne ya iya ne za mu mutu ne ma'anar su shi ne abin da zubo shi ne shi ne ya san yadda zai tsammani da shi a kan dukkan laifi ka sai kai wannan yana cikin fasara ya kamata a taimake shi annahu askanatul haja eh ka da ba askanatul haja wato wannan bukatar ka bai da shi ya zama wani mai tawadu ya zauna ya da su ina fara ta shi wannan to shi yasa qur'ani yake yawan abadan shi dan shi aka fi ganewa amma shi fakiri duk da ya fi ne bukata zai wanke rigarsa mai kyau ya saka ya fito da ma ana tadi ana dariya ba wani abu alamun tausayi a jiki shi ya sa wajen ciyarwa ake tsallake shi sai a fara wa sai a fara da ne saboda ne ya fi da bari da cewa don ka ke da za ka gane wannan ƙur'ani mai girma ya ce sotul bakara da da zina للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون خطا في الأرض يحسبهم الجاهل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Allah ya ce kun zo ba da taimako da gudunmuwa da sadaka da fukara da kuma da bakiran allazi aka takura su a cikin hanyar aikin Allah kamar dan agaji yana so ya tafi kasuwa ko da buge buge in ana wa'azi haka zai tako uniform wani zai tako da kafa tun daga dafa wani tun daga gwagwa wani tun daga dutsen ahadi ya tafi wajen wa'azi wani ya shiga post da sauke shi a nan amar transit ya koma wannan post da sake saukar da shi ya sake transit ya sake ya hau kamar post uku kafin ya iso amma ya zai aikin Allah kamar malamai da mahadatan alƙur'ani mai girma da malaman fiqh da ke karantarwa idan aka ce kowa ya je kasuwa ya je ya kudi kuɗi wa zai zauna ya haddace qur'ani irin su ya ta da qur'ani kulli ya zama qur'ani yana da akan sa ko wanda ne aka canza ya gyara ai ya tafi kasuwa yana kirga naira da sai wannan zai yi ko ya yi da wahala kwarai da malamai da ke zuwa a yi research a yi bincike a kwana ana bincike a je kuma da rana zai tashi digiri a kasuwa ana sai da sayarwa kuma ka ce a gina wa a sanin kwana da sa a gano matsaloli na addini da za a ba addini kariya a kan addini zai yi ba zai yi ba akwai mutanen da kuma su rufi tabi da lafi an takura su an kanan jirgin su a cikin aikin Allah da yada addini amma sojojin musulunci a zamanin manzo Allah lawa da wasallam waɗanda su suna na aikin su kawai daga kan aje a fatan can aje aikin su kenan Allah ya to in kun zo ba da taimako ko ku manta da irin wayannan mata. la yastami'u su barbar fil ko saboda aikin addini da ke gaban su ba su da lokacin da zaka je yau tafi a kan kasuwa GBS, tafi Kano gata ya yi hutuwa cinta ya yi kullum yana zirga-zirga kasuwar ƙauye to addini zai samu tangarda dole a samu wanda su kuma za su ga su nada ne su tsara addini ba zane ku an gane wannan shi yasa ko gwamnati in ta dauke ka aiki sai ta hana ka ne sai ta hana ka harkokin kasuwa domin za ka tafi ka harkokin kasuwa wani zai tsara ofis ne babu wanda zai tsare shi in an zaɓe ka dora maka wani responsibility na gwamnati mai nauyi to dole ka tsaya ka lura da wannan aikin ba za a yi da kuma kana wannan aikin kuma yau ka tafi china jibi kana kona lungu za ka kana ina kana harkokin business aikin ba zai ba za a samu matsala dole ka dauke ka aiki ta sa mata su zai rike ka kai kuma ba zuwa ko ina ka tsaya ka tsare mata aikinsa to shi ma addini in aka shi babu waɗanda ake ɗaukar nauyin su dan su tsaya su fara addini kuna jin addini zai zaru addini ba zai zaru Ya za ka zama da ke kurarun ayoyi da kurarun mai fili faɗi ba ayin za ta su ka ba za ba kuna jin da kasuwar ta bayyana ko kai tsaye bai zato su ba kawai ka fi koma ana yana da wata ayar ba ta shiga wata aya ba an gane mai ke faruwa to dole ne a samu wadanda za su tsara addini ko kuma al'umma su rinka lura da rayuwarsu ba ta yi magana mun ce kai ba da ba Allah sai shek Abubakar Mahmud Zodi ka lura da kudin kowa ba da har gaba da duniya Allah ka gafarta mana Abubakar Mahmud Allah ka nuna mai shi da rahama Allah ya sa kana aljanna ba ta ka shek Abubakar Mahmud Zodi daga cikin sabuwar duniya a cikin malumar Najeriya amma me ba shi daman tsalle ne da kici Allah ya haɗa shi da masu arziki da suka gane wannan ayar su da su shek alhaji abin cece duk sanda kai wa gumi addu'a to kai waɗanda masu kudin addu'a su kuma su suka tsaya suka kasa suka tsare duk bukatar da shafi iyalan mara abinci a za a bai yanki a gidan ba yara ba su rasa tufafi ba malam malam da aka taɓa kora a makaranta ba biya kuɗi makarantarsa ba Alhaji alhali malam kullum yana zaune yana karantarwa wasu fashinsa na jama'atu duk kyauta yi wa ɗalibai da shi an samu masu arziki da suka tsaya suka tsara bukatar sa shi ko ba mai hadama ba ne ban da bukatar sa da rura bai da kowace bukata amma sai da aka samu da suka tsara bukatar sa da iyalansa to kai baka taba taimakon kuma daga angon ku baka taba taimakon ne ba da kuwa a ga taɓa yin sa sabo riga ma hausa kai ne amma za ka tuje shi sai a yi magana kafin malaman Allah sun kare waɗanda suka san rai yanzu suka tuje ku faɗa min fasto da yake awo a Najeriya fasto da yake awo a Najeriya ku gaya mu wani fasto ne wani ko faston kauye baya bara limamai nawa ne kuka mai da su ta saboda ruwan su tafiya da rikin damuwa da addini malamai nawa kuka mai da marmarata mahajjatan ari ne kuka mai da mabarata alamomi suna da san haddace Qur'ani har rubuta shi suke wai sai mai kuɗi ya dauki ma wai ya rika sauke masa Qur'ani duk sauka dai zai ba shi naira dubu shida kyauta naira dubu shida shi mai kuɗi ba bai karanta daga canji zuwa a daftara kai ba ya yi zuwa wani zai karanta wai amma ba da biyu daga sauke masa ƙur'ani daga duk sauka ne naira dubu shida duk saurin da karatun ƙur'ani manzo Allah ya ce karfe daga sauke ƙur'ani sai a kwana uku kullum ka yi zuwa ashirin duk mutumin da ya karanta Qur'ani ko ashirin a rana daya bai da bambanci da wanda ya je gona ya awa goma sha biyar a yi kuma ku san wahalar karatun Qur'ani ba ku san ta duk mutumin da ya karanta izo ashirin yana gamawa ku nemo mashi tuwo da da farfesu da juice ya mura kuna sai goma ne kwana uku yau ya yi ashirin gobe ya yi ashirin jibi ashirin wai dubu shidda eh aga yin zuwa ga malamai in ya gama ce o oh, malami ya sa babbar riga ya shiga jin malaman Allah dan tsare ta sauran jahilan Allah kada na ta Allah ba zai zauna bai da kowa ba bai da malamai ko bai da jahilai dole a samu abin da yake haka aka wulatar da malamai kawai da shi yake farawa yana cewa malama sai cika kwaɗi wani shi yake farawa ba malamin da wanda sai ka bashi bai san ya ake kara biyu a sassu wurin talakawa ba kana majalisa duk kwamitin da kake ciki ba wanda ba kai sata ba duk satar da ake ake gaje da maraba an baka wa a fadar rikin mutum jiyoyi da zai zai malamai sun zama ta, to kai kuma farawo da makwaraita da farawo a ɗan da dama dama ba ku an samu ba kai ne bambance ka da bandin ba ka da bandit da kai ba kudin da talakawa za su samu ruwa ka sace kudin abincin su ka sace kudin hanya ka sace ka basu da jahilci ka sace dan ke shege kai zama da yayan ko kuma kai da kake da baki wani zagin malami ina haka suka bi gwamnati ka ga su ka ga su to ya kake so ka gamu sai ka ba mu sai ka riga wallahi har ka mutu a tare da maka wannan saboda ka makara don yin kasuwa ka makara mun gano da ake yi ka makara fasa harkar property kuma ina tilawa zan ko ina tafsiri zan ji ala. ka makara mun gano noma da kiwo je gona ta kai kallon tarwala sai haka ne ya tashi sai ka samu sama da tarwala dubu talatin a cikin ruwa ka makara haka ake a kasar da da ko yarinya fa ko yarinya wai wani malamin a aure ba da mai aure kyakkyawa wai shi ba malami sai an kawo ta gurgo gurgo haka tana tsayiya tana up tana a and down sai an ce wannan tama da bai sai tama da Allah ya ci babu ya ce والجولة ترجع إلى الجزاء Allah ka ta wala للفقراء الذين أخذوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا ثم da bace eh, ko baka ga wannan musulunci a wannan ba ma su gani ba ma su gurbi dole a samu da za duk shekar ta duk bid'a da kake zo sai ka ji duk hadisin da ka kawo akwai da za su bincika su da sun zance sa duk ayat da ka kawo ta zama duro ce ma to ka da kiyaye za mu dauke shi gobe inda ka saka kike kimo shi ka kai kimo ban karo ma to sai an samu za su wannan ayi Allah ce hasabuhum jahil wanda bai san su ba ana nufin jahili ba ana nufin ana ma'anar jahili wanda bai san addini ba ba shi da ake magana ba ya taba mun jahilu wanda ya jahilce su bai san su ba in ya ga su sun sha babbar riga suna budure ana jan aya sai dauka agade ya a masu kudi. duk wanda bai san su ba sai dauka miloniyar yanzu ba ta sana ran ba da magana wani shi za ka ce ba mai ya Allah ana ran ma dan koma daga kasa nan ya zauna ba ko shi goyi leta aka ce akwai gwamna wani wa zai fara hankuwa wa zai dauka shi ne gwamna alarama saboda ya fi gwamna kuma su Allah ya zuwa da kuma yana yana fama da aiki a cikin teku da kafin saboda aka ba lokacin da zai kuma su wanda bai san zuwa yake sai dauka agari ya sai dauka masu kudi ne sai dauka ba da ta shi ne hasaba kuma jahilu agari ya bila ta afu saboda kaje wasu ko ba su da cikin sun ta riga mai kyau in da abin da suka samu za su wa hajiya ta har hada ta ya cika cikin shi kuma ya bacci da kokon saboda haka za ka shi kuma shi ba fara rubu ba shi ba ya ba shi ba shi kun ba ka sani ba tauhidi da shi da tsoron Allah da hakura da duniya da fahimtar ta sai ka ɗauka ba su mutum duniya wani ya taɓa za ta bin jida ana ba da akwai tambayar da yake zo na wuta da yake mai da shi Allah ka yi haƙuri ya ce wasu manya na samu suna tattaunawa an ce wani kana da shi a kamfanin gizra da ke yato eh, bada muna da ita ran Allah da za a ce shi a yanzu kula ba a siya ba ana kan hanyar Allah kuma an ce wani kana da shagon da ne a Dubai da ce eh to yana daga cikin abin da nake burin hannaye da mu bude shago a wurin da kasan mutum bai ciki shi ma dai ana kan hanya ba kai ba wai an ce kana da shi a emirates emirates airlines <laughs> ya saba kuma da yadda aka biya bin da abu Allah ke ta ta'arifu wa bisimamu zaka gane su da alamar su la yas'aluna ta ilhafa ba ka naci wajen roƙon mutane ba ka ne naci wajen roƙon mutane Allah ya ce ko ta ce maka kar kuma ta da wayannan fakira ko kuma ta da wata wadannan fakira ke ya Allah mana wuce Allah ka gafarta mana Allah ya ce ma bi ku min khairin fa inna Allah ya alim duk abin da kuka ciyar daga dukiyar ku Allah ya sani Allah zai ya mura sai shi kiyama saboda ka ya ku bai Allah ku rinka ba kuma ba fasto ne yake zo a gidan haya babu shi in yana hayar ma hayar ce ta mutunci da coci ke biya fasto ƙarshen shekara za a ce ɗabi iyalansa ya tafi switzerland inda in rana ta fito duk duniya sun switzerland da ke fara ganin rana idan ta fito to ya je can ya huta wata guda ya zama fresh ya zo ya ci gaba da yada bishara ban taɓa jin wanda ya surutu a kan wannan ko akwai ba wata babbar coci a Najeriya da fasfon ta baya da jirgin sama na shiga private jet babu ita a Najeriya ya san coci da ke da private jet guda uku wannan kara fasfon iya shiga don baka kaza don baka kaza series kan shi zai fita sai a saka dauko wani sabon series ba wannan ba wani kaza kaza kaza shi ma series har yanzu ana magana malamai na shiga mota da kafa ake so a ga suna tafiya ko ka gansu a wata tsohon gwamnati ya taso daga kaduna da ta kakarewa ka haya, yadda ake sa gansu da ta kakarewa ka haya zai ga mota da rama a masu <laughs> Allah ka gafarta samara ku ci gaba da taimakon su Allah zai taimake sai waɗannan malamar sun ji abin da ya samu ala yake da abakan da shiri dai a matan fakiri saboda shi fakiri bai zaka da kansa yayi kama da bai da shi ba duk da ya ji bukata daga da saboda ka fakiri ya ji miskini ba ba sai da ku an aiki mai tsakanin malamai to kowa dai menene da fakirin da miskini duka mabukata ne kuma dukkan su za a ba su ne za a ba su me ya gwargwadon abin da za a ba su idan zakar tana da yawa a ba su abin da zai ishe su su yi ba ne shekara daya ana so idan aka ba fakirin zakka ya zama wannan shekarar kan yana da abincin da zai zai iya sayan abincin da zai ci shekara daya idan zaka tana da yawa wasu malamai suka ce wannan shi ne aura duk wanda aka ba shi zakka shi kan bada an sallame shi idan kasuwa ma zai wata gele ya gari da fadi ma ba shi ya fashi ba wasu malamai suka ce a yanzu fakiran da talakawa sun yawa idan aka ce sai an ba wannan abincin shekara daya da dama za su ta gayyara maimakon wannan a ta da a rage wa jama'a raɗaɗi da azaba in an ba shi na wata biyu ya gode wa Allah wannan ma a ba shi na wata biyu abincin shekara ɗaya zai zama an ba mutum nawa an ba mutum shida an ƙara dawa ko ba ƙara dawa ba an ƙara dawa. shi ne inda masana ƙato da fuka rai wal masaki sai Allah ya ce wal amili na alaiha yan kwamitin zakka yan kwamitin zakka ya halatta a yi ne a ba su zakka masu aikin hidimar da zakka da rabata. me za a ba dan kwamitin zakka gwargwado idan an zo da zakka malamai suka ce shi Allah ya faɗi siffarsa dalilin da yasa za a bashi shi ne don yayi aiki a harkar zakka shi bashi zakka ba shi da alaka da talauci ko wadata ko da miloniya ne amma yana cikin kwamitin zakka za a bashi zakka sai shi shi bayar ko da bai ne saboda yanzu dalilin da za a baki ba ta dauki ne za a baki ba me yasa za a baki saboda yana cikin al'amili na alaiha waɗanda suke aiki a kan zaka da suka ce to shi wanda idan haka za a baki zaka me ya gwargwaron abin da za a baki to ka sai a ga wannan aikin da ya yi inda ce shi za a yi da za a baki sai a ga hidimar da ya yi nan gaskiyar magana da za a biya shi ya kamata a bashi alawar da zai ba dubu ɗari da hamsin to dubu ɗari da hamsin shi za a baki a cikin zaka gwargwadon abin da ba zakka ba ce wata harka yi hidima ta tara wata kuri da rabawa aikin da ya da wahalar da ya sha ne ya gwargwadon abin da za a bashi to su amini da alai a an zo ba su zakka gwargwadon wanda ake zuwa sai ba da mutum ce amma idan amini da alai kuma fakiri ne to shi zai ci cikin biyu zai ci tudu ɗaya na amini da alai zai ci tudu ɗaya na ne da kuka rahuwar fasaki bayan an ba shi abin da ake gani zai ci ya yi kwamfunan aiki da ya yi ba ɗauka naira dubu ɗari biyar zai za ta rike shi a shekara amma hidimar da ya yi wa zakka da ba harkar zakka ba ce abin da ya kamata a biya shi dubu ɗari da hamsin sai aka ɗau dubu ɗari da hamsin sai aka bashi a matsayin mai a matsayin hidimar da ya yi wa zakka cikin al'adun a alaiha to in talaka ne fakiri ne sai aka ɗauko dubu ɗari uku da hamsin da in an cika masa zai samu abincin shekara daya a ce wannan dubu ɗari uku da hamsin kuma zakka aka baka a matsayin karaka wancan zakka aka baka a matsayin kan azumi na alaiha ya samu abinci da zai ci na shekara ta an gane wannan ko ba gane wannan ba mun koro aya kuma aya da kuma fasara ta lokaci yayi dan za mu sake ta sai Allah ya kai gobe mu sake dorawa daga nan Allah ya muku albarka Allah ya zuciyar ku albarka Allah ya hidima da aka yi wa marayu Allah ya karba Allah ya zo da Najeriya lafiya jagororin mu da shugabannin mu Allah ya kara muku jagoranci kada Allah ya bari ku gaza Allah ya shugabanci ku albarka Allah ya sa ta ji wannan shugabanci ku wannan kasa ta samu sauki daga halin da take ciki subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi